kuma ba sa son asaba to kuma shine abinda aka aiko manzannai wala kad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah wajtanibu taghuta wajtanibu ina sirrin da Annabi Ibrahim yake wajnubni wa baniya an na'budu al-asnama yasa duk wanda ya yaudari kansa yake ai su ai shi ai wane ne sai Allah ya tozarta ka abinda ake so kai ta rukun Allah madaukakin sarki rabbi jannibni wa baniya an na'budu shaytan an na'budu al-asnam Allah ka ne samu Allah kana ta rukun Allah amma mutum ka yaudari kanka a zo mutane su zo ana bukata ko mace ta zo ko namiji mutum ya zo ka ce ai a san yadda za a yi a sai wallahi tallahi ka muna na ladabi game da Allah madaukakin sarki duk sa'an da bukata ta biya waɗannan matan sai su tsammanin kuna da wani mulkin haɗin gwiwa ne tsakanin ku da Allah madaukakin sarki in ya zama lallai ce su za a roki Allah ma'ana ka mika abu game shi kenan za a roki Allah babu lahi ta'ala babin da ke magana akan fadar Allah maɗaukacin sarki ja'ala Allahu al-ka'bata al-bayta al-harama qiyaman lin-nas والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم yake babin da nake magana kan da cewa Allah madaukakin sarki ja'ala Allahu al-Ka'bata Allah madaukakin sarki ya sanya Ka'aba da watannin harumi da yawa abin abar hadaya da hadaya duk waɗannan duk sun zamo Allah ne ya saka waɗannan duk suka zamo harami ma'ana duk wanda ya shiga harami ba za a yake shi ba duk lokacin watan harami ya shiga ba za a yaki ba duk sa'an da suka yi ma hadaya surataye suka kama hanya an san mutane ne za su ibada ba wanda zai far musu da wani abu yace Allah madaukakin sarki shine ya saka wannan zalika wancananka bi ta'lamu saboda ku san cewa annallaha cewa lallai Allah madaukakin sarki ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardh yana sane da abin da ke sama duk baki daya da kuma abin da ke kasa wa anna allaha bi kulli shay'in alim kuma ku san cewa lallai Allah madaukakin sarki yana sane da komai yana sane da kowa yana kallon kowa abin da yake ka abin da kake ci duk baki daya rana daya sai Allah ya kuma laika ya zai dama amma ajiya aka baka ba a gwada ba a karantar da kai aka ce kwanaki kaza za ka yi ba ba a'a rana ɗaya za a zo a zari da masoyanka da makiyanka da tankunan yaki da bindigogi da komai da komai suna nan za a zo a zare ka musu shi kenan ba abin da zai amfani wannan lokaci to nan yace zalika li ta'lamu anna allaha wa anna allaha bi kulli shay'in alim to na kace anna allaha alimun la inna da sunan inna da labari sun zo ya fito inna allaha lallai anna harfu tawkidin wa nasab allaha ismuha mansubun ala ta'zim haka ake fada ko in ya danganci sunan Allah sai a ce mansubun ala ta'zim bi kulli shay'in alimun shine khabar inna to na farko li ta'lamu anna asalin al'amarin inna ne amma inna in yazo masadda wa hamza inna fa'al isa bi sadd masdar wa fi siwa za takfiri haka yake cikin alfiya ko idza lam akun wahima yace in yazo zai yasuddu masadda al maf'ul ko na abu sai ka sai in yazo ba da in yazo ba da menene qala inni abdullahi amma li ta'lamu sai ce anna allah shine anna harfu tawkidin wa allah اسم اسمها منصوب على التعذيب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره إلى لا بار إنه أن يعلم فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناس والجابر وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره وفاعله ضمير المستتر يرجع إلى اسم الجلالة والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر إن sai ya zamo daidai wa anna Allah bi kulli shay'in alim li ta'lamu anna Allah alimun ba haka bane haka ya kuma tawilin masdar قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال يخرب الكعبة ذو سويقتيه من الحبشة صلى الله عليه وسلم أن كربو دقى أبو هريرة الله يكرى متى يدايتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي يخرب الكعبة ذو سويقتيه من الحبشة يأتي كرتر زامني ونمتن زي زو دقى كتن حبشة في زي زو يروس كعبة في نسون ما تو سيرارا متنجما تبوت الدن كفا وأن تفو في من ذا الله فدا دو وان دير عيد متانا حبشة زي جانت كفا فنسي ne dan mutumin habasha za ka kamar mutumin habasha ko somali sai ya kansu komin jikinsa in aka kai kafar sauran mutum yamansa ko ya ake faɗa eh? kasa mace na ba hausa ba ce eh? hausa ce da zakwata ko in na kai karshen kafar za ka ga tsirare kuma sa'an nan buɗaɗɗu duk wanda mun zauna da su karatu da su jami'ar islamiyya mutanen somaliya da mutanen habasha duk haka kafafun su yake manzo Allah ce karshen zamani wani zai zo a cikin su shi zai zo ya rusa ka'aba saboda wannan lokacin fitintinu sun yawa الله كياي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وحول السند وحدثني محمد بن مقاتل قال أخبرني عبد الله هو ابن المبارك قال أخبرنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان وكان يوما تستر فيه الكعبة فلما فرض الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم man sha'a an yasumahu falyasumhu wa man sha'a an yatrukahu an karbo daga nana Aisha Allah ya kara mata yadda tace sun kasance suna azumin kwanan Ashura a ranar Ashura qabla an yufrada Ramadana kafin a saukar da wajibin Ramadan wa kana yawman ranan ashura kuma ya kasance wannan rana ta kasance rannan ake yi ma ka'aba shiga ake sa ma ka'aba suturansa فلما فرض الله رمضان يا عند aka saukar da wajibcin azumin Ramadan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya ga dama ya azumin Ashura wanda bai ga dama bai bari ma'ana ba farilla bane ba wajibi bane قال حدثنا أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم عن الحجاج بن حجاج عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليحجن البيت ولا يؤتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج an karbo daga Abu sai al-Khudri Allah ya kara masa yadda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake la yuhajjanna al wa la yu'tamaranna ba'da khuruj ya'juj wa ma'juj manzo Allah yace wallahi za a yi aikin umra za a yi aikin haji bayan ya'juj da ma'juj sun fito ya'juj da ma'juj wata fitina ce da za ta faru karshen zamani Allah ya kiyaye amin mun karanta wannan hadisi ne tsawo kuma kisan ya'juj sai a batta kuma wata rana sai a karanta ko sa'an nan sai Allah ce za a yi aikin haji da umra a albayt wurin Ka'aba a wa to wata riwaya kuma da zamu karanta ta tabahu abanu wa imranu an katada yace abanu da imranu sun yi mutaba'a daga katada a cikin wannan riwaya wa qala abdurrahman sai abdurrahman ibn mahdi yace an shuba daga shuba qala la taqumu as-sa'atu manzon Allah aka ce la taqumu as-sa'atu alkiyama ba za ta tashi ba a la yuhajjal bait har sai an saurace ba za a yi aikin haji ba to amma imam al-bukhari sai ce wal awwalu aktharu riwayar da ta zo farko cewa la yuhajjanna al-bait wa la yu'tamaranna ba'da khuruj yajud wa majud imam al-bukhari yace wannan riwaya ita ta fi tabbata ta fi yawa to sai malamai suka ce ai jam'i da za a yi shine la yuhajjanna wa la yu'tamaranna fi makanil bait inda dan ake zulsuwai zulsuwai ka sai zai zo ya rusa kaba mutanen habasha in aka rusa kuma ba za a sake ginawa ba to yaya manzo Allah ya ce za a yi aikin za a yi aikin haji da umara sai malamai suka ce za a je wurin ko da yake an rusa shine jami'i fatani abdullahi wa abdullahi عبد Aba وعبد babu أبا Ka'aba babin da ke باب akan بغنا Ka'aba kifa ko yafa masa مثلا da ake yafawa قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سفيان قال حدثنا واصل الأهدب عن أبي وائل قال جئت إلى شيبة وأول السند وحدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل قال جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة فقال لقد جلس هذا المجلس عمر رضي الله عنه فقال لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته قلت إن صاحبيك لم يفعلا قال هما المرآن أقتدي بهما الله أكبر an karbo daga sufyanu daga wasiri daga adi daga adi wa'il abu wa'il yace jalastu ma'a ta na zauna tare da shayba alal kursi fil ka'aba akan kujera a cikin ka'aba fa qala sai yace da ni sai shayba yace laqad jalasa hadha al-majlis Umar ai wata rana kuwa sayyidina Umar ya zo ya taba zuwa ya zauna nan inda muke zaune din nan a zamanin khalifa khilafa kenan fa qala da kalli cikin Ka'aba ya ga dukiyar da ke ciki na zinariya da azurfa ai Ka'aba ana mata ana kai kyaututtuka ana rata yawa a ciki tun daga zamanin jahiliya har sai da zamanin sayyidina Umar ya zo sai ya shiga ciki ya zauna ya kalli nan ya kalli nan yaga dukiya haka kawai dukiya ya sa dukiya ta sauran za ta ta a cikin kawo ba ta da amfani zai ce laqad hamantu Allah ada'a fiha safra'a wala bayda yace wallahi na yi nufin da ɗaya duk na rabat قلت sai aka ce da shi sai sai bai ce masa inna sahibaika lam yas'ala abokan nan ka guda biyu manzo Allah da na Abubakar ba su aikata ba ina da dalili <laughs> kun ga ina gidan sunna kenan ko mm. aikin alkhairi ne sai kuwa to amma sai aka taimaki manzon Allah da sayyidina Abubakar ba su aikata ba me dalilin ka sai ce ne kana sai ce humal mar'ani afsadi bihima ai lalle su ne waɗanda nake koyi da su akan haka zai abin da ba su yi ba babu hadmil ka'aba babin da ke bayanin karshen zamani za a zo a rusa ka'aba saboda fitinu da suka yawa قالت عائشة رضي الله عنها نانا عائشة الله يكارى متى يداتك قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذا الله تيرا دا عائشة الله ثبتها غريش يغزو الجيش يغزو الجيش الكعبة فيخسف به wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ai karshen zamani wata rundun wayan rundun nan ya wayan runduna wata runduna za ta zo ta rusa kaba sai Allah ya kifar da su ya قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن الاخنس قال حدثني ابن ابي مليكه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كاني به اسود افحج يقلعها حجرا حجرا yace an karbo daga Abdullahi dan Abbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka ce ni ina kallon wannan mutumin Habasha da zai zo ya rusa Ka'aba aswada gashi baki kir afhaja afhaja mai budaddun kafa yaqla'uha hajaran hajaran yana rusa ta dutse bayan dutse ya cire wannan cire wannan cire wannan قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة أن كربو دغا أبو هريرة الله يكرم سيدا يتي ولن في سيرارن كفافو أشكي متانن حبشة زي زو يروس كعبة babu ma zikira fil hajar al aswad yake babu abinda yazo cikin bayani bayani dangane da al hajar al aswad qala hadathana muhammad ibn kasir qala akhbarana sufyan an al amash an ibrahim an abis ibn rabi'a an umar radiyallahu anhu annahu jaa ila al hajar al aswad fa qabbalahu fa qala inni a'lamu annaka hajarun la tadur wa la tanfa'u ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك an karbo daga hadis dan rabi'a daga umar radiyallahu anhu annahu ja'a ila al-hajar al-aswad sayyidina umar ya zo wurin hajar al-aswad fa qabbalahu sai tumbanci al-hajar al-aswad fa qala sa'an ne inni la a'lamu annaka hajaru bayan ya sumbace shi yake ni na san kai dutse ne ba ka komai la tadurru wa la tanfa'u ba ka tsarawa ba ka rage ba ka amfana da komai walaula ba dan anni ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusabbilu ma kabbalu ba dan na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sumbantanka ba sai zan sumbance ka nai laula تاتي حرف امتناع لامتناع تاتي حرف وجود لوجود تاتي حرف امتناع لوجود تاتي حرف وجود لامتناع فما معناها هنا لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك حرف امتناع لوجود أو حرف وجود لوجود ها أه؟ ها امتناع لوجود لا لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك حرف وجود لوجود وجود التقبيل لوجود تقبيل فلولا أنه كان من المسبحين للبث هيبته إلى يوم يبعثون حرف من حرف حرف حرف وجود لوجود لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة عارف أه؟ لا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم حرف امتناء لوجوده امتنع الامر بالسواك لوجود المشقه حرف امتناء لوجوده ina harfu imtina'in imtina'in <laughs> <laughs> haka haka harufan suke in ba ka kan kan harufa ba ba yadda za a yi fassara abubuwa yadda za su bada cikakken ma'ana kisa lallai fannahu wal lughatu haqqu man salaf fa khudh min ar-rijali la min al-kutub kace lallai sai ka karanta nahu sai ka karanta sarf sai ka karanta balaga sai ka karanta waɗannan abubuwa kada su zama su ne farko su ne karshe su zama su ne tsari kana gamawa da su gwargwadon abubuwan da zai kai maka ka iya dan duk yadda kai ba za ka zama shi ba wai ba ba za ka zama umurul kaisu ba ko menene shi kenan abin abinda ake so ka iya gwargwadon yadda za ka fahimci abinda Allah da manzon sa ke nufi in ka zo ka fassara abubuwa ka san dan in baka kware akan su ba sai ka zo wurin tabbatarwa ka kore wurin kore za ka tabbatar wurin menene da menene baka san kan wannan abubuwa ba ko nan ya zama harfu wujudin bi wujudin kenan laula anni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka wujida taqbilu li wujudi taqbil ma'ana harfu wujudin li wujudin kenan ko باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء yace babin da ke bayanin a cikin an shiga ɗakin Ka'aba a rufe ko ba mutum yayi sallah duk inda ya ga dama an sallake قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم فلما فتحوا كنت أول من ولدت فلقيت بلالا فسألته هل صلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم بين الأمودين اليمانيين اليمانيين an karbo daga salimi daga mahaifinsa abdullahi dan umar yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da usama dan zaidu da bilal da usman talha hamilu liftahil ka'aba kenan yace waɗannan suka shiga ɗakin ka'aba fa aghlaqu alaihi da suka shiga sai suka rufe kofa فلما فتحوا da suka buɗe awwalu man kuntu awwala man walada abdullahi dan umar yace suna bude wani ne farkon wanda ya shiga falakitu bilal yace ina shiga sai ga bilal fasa alkuhu sai na tambaye shi hal sallafi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kin manzo Allah ya yi sallah a cikin ɗakin Ka'aba da ya shiga kana na'am yi bainal umudaini al-yamaniyaini tsakanin wa'annan ginshikai guda biyu to sai malamai suka ce malikiya suka ce ai ba za a yi sallah a cikin Ka'aba ba to menene wannan suka ce sallar nafila ce suka ce meye da menene gashi nan dai abin da ya faru don ka'idoji ne a cikin usulul mazhabi a ɗakin Ka'aba wai ka shiga ina kake fuskanta in kana sama da Ka'aba in ka shiga ina kake ga Allah kake ga Allah yasa ba yadda za a yi wai su mazhabai suka ce in kana cikin jirgin sama ba za ka yi sallah ba ko lokacin zai wuce sai dai ka jira har ka sauka dan su malamai su ce a'a ka in lokaci zai fita sai kai sallah a cikin jirgin sama to ina kake fuskanta aka ce fa aina ma tu wallu wa samma wa Allahu akbar duk sa'an da Allah ya baka dama sai ya wajabta maka Allah ya baka kudi kudi ya wajabta ma zakka maka bayar ba za ka shiga wuta Allah bai baka kuɗi ba fa zai wajen dama ka bada zakka idza talaba Allah ma auhaba askata ma aujaba Allah ya baka hankali ya ce maka nan dai kana da an sa maka an maka ka'idoji da shari'a mutum Allah ya sallabe ya dauki hankali ya zo ma haukaci ba shi da ka'ida ba shi da shari'a mun gane ko to shi yasa duk abin da ake yi yadda har cikin suke kuma da ake ce kai sallah a tsaye inda al-qudrat ba haka bane to wanda suka ce in kai sallah a kan jirgin sama ba inda kake fuskanta sai ai ka'idoji na sallah su ana yin su ne in komai na cikin sa kowa ya san tsayuwa ai sallah menene rukuni malikiya sai wajibi malamai malamai sai rukuni sai abin da ake nufi rukuni ne in babu tsayuwa babu sallah in kana iya tsayuwa kai sallan farilla ka zauna kai sallah ba kai ba amma mutum ba shi da lafiya ba manzo Allah yake salli qa'iman fa in lam tastati fa jalisan fa in lam tastati fa mustarqiyan fa ala jamb fa mustarqiyan ko da da isharar to ashe wa'annan ka'idoji in komai yana nan ne amma in wani abu ya faru aka ce fattakullaha mastafa'at babu salati fil ka'aba babin da ke bayanin yin sallah a cikin ka'aba نبي كما كنا قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل الوجه حين يدخل ويجعل الباب قبل الظهر يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاث أذرع فيصلي يتوخى المكان الذي أخبره بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه وليس على أحد بأس في أن يصلي في أي نواهي البيت شاء an karbo daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu da yake shi ya shiga dakin Ka'aba idan ya shiga cikin dakin Ka'aba mashaqibal alwajhi sai ya tafi a kadan yana fuskantar gabas hina yadkhulu yayin da ya shiga sai ya tafi wa yaj'alu al-baba qibala zahiri sai ya bar kofar Ka'aba bayan sa yamshi hina yakunu bainahu wa bain al-jidari alladhi qibala wajhi qariban min thalathati azhuri haka zai ta tafiya sai in ya zamo tsakanin shi da bangon da ke gaban shi misalin zira'i uku eh fa salli sai tsaya nan yi sallah saboda me ya tawakkal makanan nabi akbarahu bilal yana neman inda bilal yake nan manzon Allah ya tsaya yi sallah to sai ya kirdadi sai ya kai hakurin yana nufin yana neman wurin ya tsaya yi sallah amma sai ce wa laysa ala ahadin ba'sun ba laifi akan kowane ne an yi salliya an yi nawayil bai yace in ka shiga cikin Ka'aba duk inda ka tsaya kai sallah sallah ka tayi abin da yasa ni nake bincika sai na je saboda nan aka ce manzo Allah ya tsaya yi sallah babu man lam yadkhul al kaaba to imam al-bukhari bayan ya kawo shiga ka'aba da sallah kada ka tsammani cewa duk sa da mutum ya je umra ko haji sai ya shiga ka'aba to shine ya kawo kuma wani hadisin da ke nuna cewa ba lallai bane wa na ibn umar radiyallahu anhuma yace abdullahi na umar ya kasance ya hujju kafiran wala yadkhulu to da yawa yakan je haji ko umra baya shiga cikin ka'aba abdullahi na umar an ya zo cikin kusan ya fi kowa yawan aikin haji قال حدثنا مسدد قال قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال ائتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس فقال له رجل أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة قال لا أنكر ورد عبد الله بن أبي أوفى yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya je umra fatafa bil bait sai tawafi sa'annan yayi sallah tsakanin khalfal maqam rak'atayn ya sallaci raka'a biyu bayan makamin Ibrahim wa ma'ahu man yasuruhu akwai jama'a da suka kare shi minan nas فقال له رجل sai wani mutum ya tambayi mai riwaya ada kada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alka'bata ko manzon Allah ya shiga cikin Ka'aba da yaje umra sai ce a a bai shiga ba ma'ana dan kada ka dauka cewa nan ne mutum ya je umra ko haji sai ya shiga Ka'aba babu man kabbara fi nawahil ka'aba yace babin da ke bayanin wanda ya shiga cikin ka'aba yace Allahu akbar Allahu akbar yayi takbir قال sana'a ابو معمر komai za a faɗa sai an nemo sanadi daga manzon in ba haka ba yanda za a yi addinin kai tafi daidai wallahi tallahi duk kyakkyawan niyyarka duk iliminka duk kwarewanka duk san kai aiki mai alkhairi in ba sahun manzon Allah kake bi ba sai kai ɗan ya kama ka ya saka ka daji قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب قال حدثنا إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت فأخرجوا سورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط فدخل البيت فكبر في نواهيه ولم يصل فيه yace an karbo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lallai manzon Allah tsira da aminci Allah su dara tabbata a gare shi yayin da ya iso Makka aba an yadkhul albaita sai ya ci shiga ɗakin Ka'aba saboda a lokacin akwai gumaka a ciki فأمر بها سيتي أشرك فأخرجت سيأك تشرك فأخرجوا سورة إبراهيم وإسماعيل sai cikin hotuna mutum hotunan da suke fitowa sai aka fito da mutum mutumi na suka ce wannan shine Ibrahima wannan shine Isma'il a cikin hannuwansu akwai al-azlam al-azlam ai al aqdam wal istiq wa anta taqtimu bil azlam aitu ah, eh, fa sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake qatalahumullah Allah ya la'ance su amma wallahi ai wallahi sun san lallai sun sani sun sakantance cewa annabi Ibrahim da annabi Isma'ila ba su yin al-istisla eh, da eh, istisqa bil al sun sani kasu har abada yake ba su taba yi ba fa dakhala al-bayt da aka cire sa'annan sai shiga dakin Ka'aba fa kabbara yace Allahu akbar fi nawahi wa lam yusalli fihi ma'ana a cikin shiga ciki ma ba lalle ne sai kai sallah ba a ciki to al-istiqram bil azlam al-azlam hiya aqdahu abinda suke yi shine dama su guma kai suna masu bauta wa gunki ne sai suka zai suka suka tafi suka jawo makansu abubuwa alkalumma ne ake shekewa ko kokara ake shekewa sai a sama a zana ma daya ɗaya a ce kakka yi aikata kada ka aikata sa'an nan ɗaya kuma a bar shi ba sa komai in suka tashi tafiya ko yin wani abu sai su je su saka cikin gumaka ko su saka cikin abu in aikata ya fito sai su akwai nasara in kada ka aikata sai su a ba za a aikata ba ba za a yi ba in wanda yake shi ba komai cikin ya fito sai a sake yi, har an samu ɗayan waɗannan abubuwa guda biyu mun gane ko abubuwan da suke kenan sai a je wurin masu bautan gumaka waɗanda suke su tsaron gumakan abubuwan suna da su abubuwa da yawa in abu ya faru suna da yadda suke yi in aure zai yi sai ce ifal ko kuwa sai a ce i kada ka yi ɗayan shiru shine kamar yadda muka gwada in kuma wani abu ne ya faru an samu wani da ana shakka ko wannan ko shege ne ko menene sai sai su kawo alkaluma su zana minhum min ghairihim sa'annan dai sa'annan su aika in minhum yato sai su aiki shine min gairihi sai su wannan kan in ya shuru in shuru yato sai su sake yi to haka suke kai baki daya a hankali a hankali waɗannan abubuwa suka zo suka yatsu asalin su masu bauta ma kai ce malam zan tafiya yaya ne ne ne addu'a min sa'a sai abun buga kasa turabi ne ko sai ayi ayi ayi bi bi bi da yawa sannan zo ana karewa na karshe in ya zama biyu sai a ce akwai nasara in ya zama mara ne sai a ce ba nasara to waye waya masa la'amri <laughs> la'amru kama da dawari bil asa wala zajiratu man mallahu fa'idu yace masu buga kasa masu menene da menene masu tamfe tamfe ba wanda ya san abin da Allah ke son ya aikata asalin wa'annan al'amurra baki daya asalin su shine lokacin da annabi Sulaiman Allah ya hore masa aljanai suna masa aiki sai ya zo suna suna ci masa aiki yana dogare kan sandansa sai Allah ya karbi ransa ba sani ba har sai da tururuwa ta zo ta ci sandan sa'an ya ya faɗi kalam eh gara ذرا فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين سكت شو ينزو زامي wani ma zamu kulla wani makirci wani makarkashiya wani kisisi na da kutun gwila sai suka kawo waɗannan abubuwa da kuke gani hatimi hatimi aljanna ne ba abinda ba za su yi ba yanzu yanzu zai je nan da ya dawo maka ya dai sata ko ne ne sai su kawo waɗannan duk baki ɗaya kafin bani Isra'ila su zo wurin Annabi Sulaimana sai suka daga mazaunin Annabi Sulaimana sai suka sa waɗannan abubuwa sai suka danne sai suka rufe sannan suka koma suka yi kaman ba su bane da mutane bani Isra'ila suka zo suka daga annabi Sulaiman sai suka suka shi biyu duka suka halaka wani suka faɗi mummunar magana inna lillahi wannan annabi Sulaiman abin da yake ciki kenan a ce abin da yake ciki kenan ta muke wannan Allah ne wannan abin ne wani ne wani annabi ne a ce abin da yake ciki kenan sai suka faɗi mummunar kalma sai suka yi ne kashi na biyu kuma da suka zo suka gani suka ce masha Allah ashe abinda Annabi Sulaiman ya mallaka kenan yake tasarrufi da aljanai ne zai hana mu dauka mu amfani da shi shi ne aka dauka ana kai sawa'an ka san yadda ya zo maka ko baka san yadda ya zo maka ba duk waɗannan abubuwa baki daya asali inda suka fito kenan a zo a duba tafinka ko tunanka ko ko ka ma'i ne ka turabi ne ka hawa'i ne ka nari ne menene ka nari ka ma'i ka turabi Allah madaukakin sarki yake in manzon Allah ce wa inna ahadakum la yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawma wa huwa nutfatan 40 yawma thumma yu'maru bi kasabi rizqihi wa ajalihi wa kadhalika har abad yau Usman dan Fodiyo Allah ya kara masa dace da a ce wa'annan abubuwa suke da amfani kimiyya da su fatimi da menene yake da sun da suna da amfani su manzo Allah ba za su zare takobi a ji ana tsara da su ba shi a zauna ana wannan a halaka da kafirai hmm. kuma abin mamaki duk wa'annan da ake yi ba za a iya yin su tattalin arziki ya kyau ba ba za a iya su a samu zaman lafiya ba ba za a iya yin su a cikin wani abu mai haske ba sai cikin barna sai da shi sai abubuwan da ba su da kyau addini zai lalace me yasa ba su da me yasa ba kyau Usman bin Fodi yace duk wanda ke yin waɗannan abubuwa za ka ba ya cikin lafiya duk wanda ke da ke da istifama cikin addini ko ya gwada wannan abubuwan ba za su yi ba don abubuwa ne na ke danki yarjejeniya ne tsakanin mutane da aljanai duk yasa duk waɗannan abubuwa baki daya sai ga janki maje ya kawo bakan maje ya kawo karnuka ya kawo kaba ya kawo daki duk waɗannan abubuwa ba ga abu tsafta a ciki waɗannan aljannan da ke yin waɗannan abubuwa kuma aljanna yace kunna qara'ika shafafa وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن وأن لا كذبا وأنا منا المسلمون ومنا وأما الفاسقون فكانوا لجهنم حسبا yace mu akwai musulmai a cikinmu akwai arna a cikinmu to waɗannan arnan kafirai su ne suke yin waɗannan abubuwa ba baki ɗaya amma kai da kake yi baka san asalin abin ina ya fito ba yasa ka kalla gani duk waɗannan abubuwa ba a yi su a haske da jini da datti da waɗansu abubuwa na kazanta da kai alwala da yi sallah baka kallon gabas da kai alwala da gaji sai ka zagi ubangijinka ko alqur'aninka ko addininka sai ka fita cikin addini wannan aljani dama an nuna masu ya ya nuna ma bokayen wa'anda suka baka wannan asirin in kai kaza ne zai zo maka ya biya maka bukatar yasa ba zai zo ba sai kai wannan abin shi kuma ba zai maka wata hidima ba sai ya tabbatar da ka fita addini wa ma yu'allimani min ahadin hatta kula? إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من آدم إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا هم ولقد علموا لمن اشتراه hakika sun san wanda ya hulda mu'amala da wannan ma lahu fil akhirati min khalaq ba shi da rabo al akhirah dan musulman aljanai su ma ba sa yarda su shiga wannan kamar yadda ka san muminai yadda ka san in kana tafiya muminin aljani na nan wani kafin aljani zai cuce ka kai mumini ne wannan muminin aljani sai sai kare ka baka sani ba har ya fada da shi baka sani yasa waɗannan al'amurra duk baki daya su kafiran ne shedanu in suna kana tafiya ka je inda kirari kai fitsari ka buge mutum ko ya shanye ko ya wani abu shedanu ne yasa ba su da ba su da magani sai istiaza ba ka da wanda zai ma kariya tsakanin ka da su sai manzon Allah duk wani abin da zaka yi ka lalabo wallahi tallahi karshen karshen rayuwa ka sai ka ci hannu wannan lokacin ko ba ka da bukata ba yadda zaka ya amari ya ya ya gurbace ya lalace sai sa tun da wuri dawowa zaka yi ka bi sahun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda manzo Allah ce ka tsaya ka tsaya inda yake ka tafi ka tafi abinda yake ka karanta ka karanta abinda yake kada kai kada kai ga abubuwa da suke addinin musulunci ya kawo a kalma da muke wulakanta ta ba musan darajar ta ba ita ce tafi kusan ba za ka samu kalma sai da ita ba subhanallahi wa bihamdi mala'iku da suka yi magana da Allah madaukakin sarki ne da Allah ba su jawabin suka ce subhanaka la ilma lana subhanaka la ilma lana ma'ana mala'iku ma da suka je tsananin da suka fada annabi Musa da suka je suka yi munajati da ga Allah madaukakin sarki falamma afaka qala subhanaka tubti ilayka qala subhanaka tubti ilayka annabi yunus mai Allah ya ce falaula annahu kana min al-musabbihin la labifa fi batnihi ila yawmi yub'athuna ba dan ya zamo yana masu tasbihi suna karkace Allah ba da ya gani me kenan ya fitar da shi tasbihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yarsa ta zo tana neman taimako a taimaka mata cikin rayuwa rayuwa ta yi menene ne manzon Allah ya faɗa mata a lokacin duk wanda aka ce zo a 'yan Madina zai taimaka mana na Fatima abin alfahari ne amma sai manzon Allah ya ce kina son faɗa min gwada miki abin da yafi ke a gwada miki abin da yafi tace yi eh. yace duk sa'an da zaki kwanta kike subhanallah subhanallah 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar 34 yace ya miki malamai suka ce duk wanda ke so yaje ka karanta wannan a cikin bacci promotion kake so daukawa kake so ci gaba a cikin rayuwa yalwatar rayuwa suka ce je kake yin kai haka za ka rayuwa ka cikin haske Allahu akbar abin da ba a lokacin manzon Allah yana son na na na Fatima fiye da dukkan wa'ansu ayansa fiye da dukkan wata hmm. amma ga abin da yake mata ga abin da yake miki kenan gashi Allah yake walaula annahu kana minal musabbihin mala'iku da da suka shiga suka ce qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim annabi yunus ya ce la fanada fi zulmati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin annabi musa ya ce subhanaka ba haka bane to amma shedan da yake lalatacce zai zo ya ma tun gwila ya baka maka aiki addinin musulunci sai ya zo wannan kalma da aka raina da ita yadda ka san ita ce sabulin da za ta wanke kake wanke cikin ka kuma ka tayi haske wannan kalma ita ce subhanallahi din ita ce take tsarkake ma akidanka take tsarkake ma zuciyarka take daukaka ka, ta kare ka kai menene Allah madaukakin sarki ban banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wanda ya isa ya faɗa maka cewa wannan kalma tana dauke tana ɗauke da fawa wanda zai saka samu ɗaukaka zuwa ga Allah madaukakin sarki ba wanda ya sani ake wa ma uti min al-ilmi illa qalila sai manzon Allah kadai shi Allah ya faɗa maka manzon Allah shine zai faɗa maka wannan kalma ko wacce kalma tana ɗauke da fawa da ƙarfi da tana ɗauke da sinadari da zai tsarkake ma zuciyarka da zai tsarkake ma zunubinka sinadarin da zai ɗaukake ka da zai ɗaukaka ka zuwa ga Allah madaukakin sarki banda manzon Allah ba wanda zai ma to amma ke da kutun da makirci addinin musulunci shari'a bisa da kai sallah ka ce kai tasbihi 33 33 33 ka shiga da la ilaha illallah amma duk sa'an da ka yi yazo ya zo hana ka ne ba ka ce subhanallahi da harufa guda nawa subhanallahi harufa guda shida kai zai fadi bar kana fadan harufa guda biyu ko uku in kana so ka gwada kai ba wani abu ne mai lokacin subhanallahi subhanallah subhanallah har ka gama duk ba zai shige minti biyar ba ko minti goma amma sai zai sa kana gaggawa malam malam malam malam shi na haka gama har ka zo ma baka fada da harkinka ba abin da Allah ke so kenan ba inna Allah yuhibbu al-'abd al-mutqina amalan dan yana Allah luhum wa wala jama'a walakin yanaluhu taqwa minkum ka gwada ka gani subhanallah komin gaggawanka ka rinka yi abinda ake so zikiri da hudurin kalbi da tuna Allah madaukakin sarki sai ga yayi tasiri ya wanke ma da shi a zuciya ya ɗaukaka darajar ka wurin Allah madaukakin sarki in za ka yi tasbihi kowace sallah so biyar da bayan sallah asuba kai bayan sallah azhar bayan la'asar bayan magruba bayan isha in za ka kwanta kuma kai to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mamakin al'amarin mumini ya fara cikin wani hali ya manta ga kalman da annabi Yunus ya fada la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin yace duk wanda ya shiga cikin tsanani ya karanta wannan sai Allah ya tsare to amma yaya zaka yi shaidan sai zai bari ba za ka fada da harshen ka haruffan ma ba za ka fitar da sai ne kamata ba zuciyarka sai za ta nasu to kai wahala ba ka da komai haka ga masu kai اللهم اجعلنا في وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا وصرفنا عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالي اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين فيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنزل قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حسر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال